Shirin babbar katangar tsawon itatuwa ba wai kawai shuka itatuwa ba ne shiri ne da ke nema idan kuna so a ce ma mallakar hamada. Hamada a Nijar mayan filaye ne da ta mamaye da ake tsammani sun lalace amma a cikinsu akwai mahallin halittu na musamman. An zaka akwai abubuwa da dama da ke rayuwa a ciki. An yi tunanin wasu ayyuka karfafa karfan al'ummomi daban-daban da ke rayuwa gaban sauyin yanayi. Yana shafar wannan aiki na sake shuka itatuwa haka kuma da batun ruwa shine na tattara ruwa su kasance na ƙarƙashin ƙasa har ma kuma da na ruwan sama a yi yadda wannan hamada za ta amfana ga yankunan noma ga sauran yankunan ƙasar Nijar da kuma rage ficewar majiya ƙarfi zuwa ƙasashen waje. Wane yanki ne ya kamata ƙasar Nijar ta sake falfadowa a cikin tsarin babbar tsanwar katangar itatuwa? Daga Senegal zuwa jibuti faɗin kadada a miliyan takwas ne a nan kaɗai Nijar daga arewacin Tera har zuwa arewacin Difa an kesta ɓangaren da za mu shuka itace faɗin kadada miliyan biyu da ɗugu takwas kimanin kashi talatin da bakwai cikin ɗari na faɗin ƙasar mu. Wace irin itaciya ce aka zaɓa wajen shukar? Shin kowace ƙasa na da nata itacen na daban? Game da batun zaben irin itatuwan da za a shuka sai da aka yi wani zaman taro na ƙasa da ƙasa a Dakar a shekara ta da tara amma abin da aka tsaida a ƙarshe shine na baiwa al'ummomi 'yancin zaben nau'in itatuwan da za su shuka amma a gaskiya an fifita nau'in itatuwa na gida da suke da wani babban amfani ta fuskar tattalin arziki amma kuma da za su iya taimaka wajen yaƙi da hamada misali a Niger shine akwara idan aka a kula da kyau daga shekara biyar shida bakwai ana iya samun karo wani nau'in ice shine iccen kuka bani manta da su aduwa magarya tagara da ake samu musamman ma a dusu tun lokacin da kuka soma wannan tsarin wani matsayi ne ƙasar Nijar ta samu a cikin sahun sauran ƙasashe? Ba wata kwamfala ba ce bayan Senegal ana iya kasancewa a matsayi na biyu tuni a shekara ta takwas an fara gudanar da ayyuka Mun fara a shekara ta 2012 gwamnati ta ware mana miliyan 500.